a yau da misalin karfe 1 da wasu 'yan mintuna ne je aka samu tashin wasu tagwayen bumabumai a mashigar garin biyu wanda ya sanadar mutuwar mutane da kuma jikata wasu irin wannan tashin bom dai shine karo na biyu cikin mako guda da aka samu a garin biyu wanda kuwa makon jiya sai da aka samu wata kunar bakin wake da tara bom a cikin kasuwa wanda ta halaka mutane takwas tashin wannan bom na yau dai ya take taza hankulan jama'a musamman matasa 'yan sa kai da ke ci gaba da faroto waɗannan mahara wanda ke nuni da cewa su a shirye suke sadaukar da rayukansu don bin waɗannan mahara duk inda suka suka shiga shaidun gado da idanu sun shaida min tawai tarho cewa sun ga gawakin mutane da dama a kwance yayin da aka dinga samun alƙalma masu kalo da juna inda wasu ke cewa adadin mutane takwas ne suka rasu wasu ko na cewa mutanen ba su wuce biyar ba sai dai duk kokarin da na yi ta jin bangarorin hukumomin tsaron kasar hakana bai cimma ruwa ba na kuma tuntubi shugaban karamar hukumar bitoyin tarho alhaji umar kadafur wanda nan ma bai amsa wayata ba sai dai ga irin abin da shaidun gani da idanu suka shaida mun tawayar tarho irin yadda suka ganewa idanunsu abubuwan da yawa kana a wurin kamar haka sace mana a nan a cikin point na biyu. A cikin point na biyu? Eh na hanyar Maiduguri ba. Eh hanyar na yanzu haka ma ina wurin ga gawacin ga gawacin da suka kwafi suka mutu ma. Mutane nawa ne? Yanzu haka ma na ga mutum ya kai. Yanzu haka dai na mutum takwas mutum takwas eh, yanzu ka ga yadda namomin su ya wata eh kamar kunan bakin wake ne ko kuwa an ajiye bom din ne a'a babu irin sun shigo ne a cikin fadin kamar masu shiga kenan sai bom din ya tashi da su yanzu haka ina wurin mace ma yanzu haka magana da nake maka eh, eh, ka ne eh, ka bani wani abokin ka wanda kuke tare da shi ne ba wani su da tare to ba ni shi da Allah waya abin ya faru ne wallahi mutane ne suna cikin ba ne ba eh eh na ta zo da mutane ana soke su da daga kare ne da mu ya wa ko yadda shi ta cikin na so sai abun ya tashi zo ta har zamu fara bidon gawawakin sai dai ya sake tashi daban tsawon kilomita da. A ah, bom nan guda biyu ne suka tashi? Eh guda biyu ne suka tashi. Eh. To ba da bom ya tashi a hayakin bai kwanta ba sai suka fara zuwa da wani bakin wata Haka kuɗe musu kasu koma da ba suka biya suka fice. Ok da za su na kokarin shigowa garin biyu ne. Eh. Ba wanda aka kama yanzu? Ba wanda aka kama sai dai yanzu haka muna tunanin za mu fi su ne zuwa gefe. Za su fi su? Eh za mu fi su zuwa hanyar da suka gudu da su. suke yana da na sauke su an sauke su ake kira ta su biyu shi ne cikin ya tana sai ba su suke kira ta biyu ya da sai da fanta su kira su nan goma sai ya sake a cikin sanin su su. to ya aka abin ya faru ne. Eh, ta kawo yaran da ake sa ya barku daga barku Garin ya sami ta na sun mutu sun sun samu rauni mutu kilomita 187 ne daga babban birnin jihar wato Maiduguri wadda ta kasance ɗaya daga cikin masarauta da ke cike da jama'a makil yayin da kuma wasu 'yan gizon hijira musamman ma na wasu garuruwa da ke makwabta da wannan gari suka kasance cikinta don gudun tsira da rayukansu. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. cikin tafi ga na magani don samu